bai zama abun mamaki ba kaddamar da kungiyoyi masu da'awar haɗa kan 'yan siyasa a yayin da ake jajiberin shekarar babban zaɓe a Najeriya. Tsohon ɗan siyasa Tanko ya sai ya jagoranci taron sabuwar kungiya da yi mata takin Northern Elders Council ko ko Majalisar Dattawan Arewa. 'Yan da wakilai daga jam'iyyar PDP da na adawa ta AD wacce take amsa ACN suka halarci taron. ya sai dai ya nace aikin dattaku za su yi don wanzar da salama a tsakanin jam'iyyun. Mun damu da ganin cewa waɗansu 'yan siyasa suna nema su tsoma sarakunan a cikin muhawarar siyasa da ake a ƙasar nan mu mun imani zai zubar da darajar sarakuna saboda haka mu ra'ayinmu shine wanda yake da ra'ayin ya je jam'iyya kamar yadda na faɗa duk ɗan kowace jam'iyya ke son ya zo ya haɗa kai da mu akan manufar mu muna maraba da shi alhaji tunku ya kasa ya 2011 ka jagoranci wata kungiya mai kama da wannan wuce a ƙarshe ta goyi bayan ci gaban mulkin jonathan me kake shirin yi a wannan karon ne a a karka shari to tanko na yadda ban ma shari ba amma menene yanzu kake ciki me kake so ka yanzu wanda ya bambanci da wancan ka saurari abin da na karanta shi muke so me ai ba ni tanko ya kasai ne kadai nake yi ni kam yanzu a shekara 87 ai duk abin da nake so an bani boarding pass amma ina son in taimaka muku ne abinda Allah ya sa na samu na gogayya in raba da ku me yasa ba gansu a taron ba ne. ita ce tambayar da na yi wa ɗan adawa Buba Galadima. Kaga na yi kama da ɗaya daga cikinsu ko aƙidar mu ɗaya da irinsu, ai ni bana baranda, bana kuma sojan haya, balle a yi amfani da ni don wani abin duniya in cuci al'ummata. Tsohon ministan 'yan sanda kuma sakataren kungiyar Arewa Northern Union da marigayi Dr. Olushola Sarake kafa, wato Dr. Ibrahim Lame ya ce ai haka sai dan kungiyar su ne, da ba daidai ne kafa sabuwar majalisa ba. Sun sun dauka inda ake da ne gwamnati ta tara ku ta bawa kuɗi ku zo ku tara wani taro ku yi hayaniya sun dauka kenan wannan sai dai su nemi wata dabara kuma amma wannan ka riga an gane su ni dai ya bani mamaki kuma na yi takaici kamar yadda na ci uba ne a guna kuma ina daraja shi a matsayin uba amma a matsayin ɗan siyasa ina ganin ya kamata ya gane cewa wannan ba zamanin ba ne don me zai yi da kuɗi abinci wannan ba zai iya ci ba da kullum muka yi mutu a zuwa union abin da za a kawo masa teba za a kawo masa muna zuwa zai ce a kawo masa teba sai wani lokacin tambaye shi na ce to alhaji me yasa sun son teba ya ce a 1942 zai tafi gombe ya tsaya a wani ƙauye wai shi alƙaliri ba abinci sai teba a kawo masa a kantin wani inyamuri tun da ci teban nan har yanzu teban yake son ci to ina tabbatar maka yanzu ba zai ma cin teban ba saboda haka me zai yi da kuɗi kama daga kungiyoyin dattawa kungiyar tuntuɓa wato acf da na matasan arewa duk suna cewa bunƙasa kishin ƙasa suke yi da su kuwa talakawan karkara da ba su yi zurfin ilimi ba ke cewa sun gaji da gafara sa, Nasiru Adamu Alhika ya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.